wani yaro ne ya ɗauki kwalba tun daga anguwansu ya tafi har wancan anguwan ya je ya kashe wani yaro ina cikin emergency nan cikin asibiti aka gaya mu ganin su malam ibrahim duk da su aka ce malam ka zo ka ga wani kisa da aka ma wani yaro muka je aka buɗe mana gawan muka gan shi a nan emergency irin kisan da yadda ya soke shi da kwalbar a kan zuciyarsa da yadda ta yi mishi huji har ta bayansa muka tafi a majalisi na ce su zo su raka ni ina so in je in yi magana da yaron da ya yi kisan da yan uwa anan du muka tafi mun kai mutum goma muka je na roƙi bifi na ce ina so in yi magana da yaron da ya yi kisan aka fito da shi muka zo ya zauna na ce mishi wane me wannan yaron yama kamar irin wannan kisan ya ce tsautsayi ne mana kisan fa a tsakiyar anguwaye shaidun da shaidu ne akan kisan sun fi mutum talatin mu kuma a gabanmu yake cewa tsautsayi ne ganin yan uwa a zaune amma wai yaron nan an kai shi kotu wani lauya ya zo ya tsaya wai yana tambayin shaidun lokacin da aka yi kisan wani riga ne a jikinsa tsakaninka da shi lokacin da ya kisan ya kai ratan ina yayi mutum zai yi kisa a tsakanin mutane ga sunan sannan a kotu a bada dama wannan kuma a ce aje a dauka mishi lauya to fa matsalan ne, shi uban yaron da aka kashe shi uban yaron da aka kashe shi wanda yayi kisan a mota ake kawo shi kotu shi kuma uban yaron bayi da kuɗin da zai tafi kotu sannan shi yaron kuma gwamnati ne ta bashi lauya shi kuma uban yaron shi zai nemi lauya yanzu dokokinmu da su iya taimakon laifi ah, to ai abin zai baku mamaki wannan ta'addanci na bandits ba da ake yi a North West nan sokoto zamfara ina ne ku dubi yadda abun nan ya daga hankalin kasar nan wai sai yanzu ne ake tunanin za a yi doka yan ta'adda ne wai ana neman a yi fassara wai yan ta'adda ne yanzu kasar da bata tanadi waɗannan yan ta'adda ko ba yan ta'adda ba ta shirya ma mayakan ta'addanci ko ba ku ji labarun ba ne an zo ana tattaunawa ne tukunna za a sa su a cikin 'yan ta'adda ko ba da a sa su ba mutanen da za su ɗauki mashuna da bindigogi su je su ta da gari su kashe gari gaba ɗaya me nisan kwana ya gudu wai amma har a wannan lokacin wai dokan tukunna ba ma sa su 'yan ta'adda ne ko ba 'yan ta'adda ba wai daga baya ne kotu tukunna za ta yi hukunci wai 'yan ta'adda ne yanzu waɗannan dokokin za su taimaki 'yan ƙasa ka kashe wani a bainar jama'a ka kashe wani a bainar jama'a a shekara goma ana shari'a saboda ka dokokin su kansu matsala ne su kansu dokokin matsala ne